الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai kuma inda nake roƙon Allah ya karɓa ma ƴan uwa waɗanda suka yi azumi na waɗannan kwanaki biyu masu albarka tasu'a da ashura Allah ya karɓa ya tabbatar da lada Allah sa muna ciki wanda za a gafarta musu zunuban shekara guda mai zuwa a ta dalilin azumin yau da muka yi da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ya kamu yau laraba goma daidai ga watan Muharram na shekara ta da da da hudu talatin 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi a ƙa'idu shi'ati al'imamiyyati al'ifnai a shari'a littafin da yake fayyace mana a aƙidun shi'a masu bin limaman nan guda goma sha biyu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan ‘yan uwa ba su manta ba mu yi bayanin menene taƙiyya ‘yan uwa sun san taƙiyya da za a tambaye su ko muka zo muka yi bayanin menene arraja'atu arraja'atu shine dawa bayan me bayan mutuwa amma ba fa na alkiyama ba sannan muka zo muka yi ma'anan albada'a me albada'a albada'a na'am kawai Allah yana iya tsara abu ya ga kuskure ya fasa ko ba shi bane ai Allah suke dangantawa ina fata an gane Allah yana iya tsara abu zai yi abu zai abu can ka gaba yi shi ba ya gano wani illa ko wani kuskure ya bari subhanallahi an zalika wa ta'ala uluwan kabira ina fata shine albada'atu yani badali kaza badali kaza kana abu sai wani abu ya bayyana a gare ka sai ka fasa to shine suke danganta wannan faga Allah ne ga Allah suke danganta Allah yana iya tsari baya ya tsari yana tafiyar da abun ya gano wani kuskure sai Allah ya bari ko ya canja abun shine albada'u Allah rufa mana asiri wato bada lahu khata wa bada lahu kaza kaza ya bayyana a gare shi kaza ya bayyana a gare shi ko illan abin da ya tsara zai din bai gano ta illa ba sai daga baya gano illan wannan suna danganta shi ga Allah ne Allah ubangi ya rufa mana asiri to yau da izinin Allah za mu tashi a tambaya ta 139 ma sababu qaulihim bi aqidatil bada'i menene sababin da yasa shehunan shi'a suka kirkiro wannan aqida ta bada'u din nan wato ta yin abu a gano kuskure a fasa da suke dangantawa Allah me dalilin da sa suke danganta wa Allah me suke targetin game da wannan akida wane goal suke so su yi achieving wani manufa suke so su eh, wani cimma buri suke so wajen kirkiran wannan akidar su danganta wa Allah ma'a mukhalafatiha li naqlin min alkitabi was sunnati duk da cewa wannan akida dai ta saba wa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwali a'immatihim sannan waɗansu limamansu ma gaba ɗaya ma su sun saba da wannan akidan da suka kirkiro ta kun san dama su yan sha duk inda suke maganarsu ta yau tana warware ta anjima ta ɗazu ta mai zuwa anjima tana warware ta yanzu mai zuwa jibi tana warware ta gobe ta gobe tana warware ta yau ta yau tana warware ta jiya ta jiya tana warware ta shekaran jiya baka ka taɓa samun ya tafi kuna alashai ina fata an gane sannan wal aqli hankali ma hankali ma bai yadda da wannan aƙida cewa Allah ya yi abu ya fara shi ya fara shi can ya gano kuskure sai ya bari kuma wato akwai abin da ke buyan ma Allah kenan allamul ghuyub allamul quyub wannan zaman da muke da karatun da muke a yau Allah ya kaddara za a zauna nan tun kafin ya halicci sammai da kasai da duniyan nan da shekara dubu da takalmin da kasa yau da zobin da kasa yau da hulan da kasa yau duka a rubuce da Allah ya ce yau za ka sa su tun kafin a halicci duniyar nan ma gaba ɗanta da shekaru dubu duk abin da kaga kasa yau a rubuce a wiki a wajen Allah shine za ce ya fara wani abu wai ya gano kuskure ya dena ko ya gano aibi ya fasa ko ya canja subhanallah su da suka kirkir wannan suka danganta shi ga Allah za ku ji manufansu za ku ji manufansu abinda suke so su cimma buri game da wannan قال شيخهم سليمان بن جرير akwai wani shaihin su shaihin yan shi'a hamshaƙi mai suna Suleimanu yan jariru ya ce inna rafi Boti, lallai limaman shi'a rafilawa waba'u li shi'atihim ne sun sanya wa yan shi'a mabiyansu maganganu biyu duk inda ka ga limamin shi'a ba zai taɓa ga mabiyansa magana ɗaya ba zai in ya tashi faɗa masa abu zai faɗa masa maganganu nawa ne biyu biyu biyu zai rika bashi la yuzhiruna ma'ahuma min a'immatihim ala kadhim abadan ba za su taɓa bayyana cewa limamin su yayi ƙarya har abada shine na farko kun ga maganan nan ta taƙiya da maganan bada kun ga ai taqiya mu yi bayani ta shine fadan abinda da baki abinda ke sabani me ko aikata aiki a zahiri wanda yake saɓani mai zuciya to suna amfani da wannan taqiyan kamar yadda na gama muku bayani a wancan karatu idan shehinsu ya faɗi magana ya ce kaza bai da kyau ɗaya kuma ya ce yana da kyau magana nawa aka samu biyu ɗaya tana menene karo da ɗaya idan ka ce aka rama kalla wannan ya ce kaza yana da kyau kai ka ce bai da kyau me ake nufi e eh, abinda wancan yake nufi bai da kyau din abinda wancan ya ce abun nan bai da kyau wanda ya ce maka ma yana da kyau shi yake nufi sai dai shi ya faɗa ne a matsayin taƙiya taƙiya ce ta yi warantin nashi ya faɗa maybe ya samu kanshi a wani situation a wani yanayin da is not conducive sai ya amfani da taƙiya ya faɗi maganan saɓanin wancan amma abinda wancan ya faɗa ɗin nan shine ma wannan yake nufi sai dai wancan ya faɗa a matsayin ba kyau wannan kuma ya ce a matsayin da kyau saboda yanayin da ya samu kanshi dole ya yi taƙiya dama manufan da yasa suka bullo da wannan ba za ka taba kama limamansu da wani laifi ba to ke shehin ku ce wannan ku su yi tukka da warwara nan sun ce eh nan sun ce a'a ta ce a ɗaya ya faɗa a bila bisa hakika ɗaya kuma ya faɗa a bisa taƙiyya ne so babu karo eh ɗin wannan ɗin a taƙiyyance shine a'an wancan ɗin kun gane to she bada'u bada ɗin nan shi kuma hikimar shi shi ma don a zille kar a kama shehunansu domin shehin shi'an ya tsara tunda ya nuna wa mabiyansa ya san gaibi ya san abin da zai faru daga nan har kiyama ko ba haka ba mun faɗa a can baya to hikimar wannan da yasa suka bullo da wannan in shehi ya tsara wa mabiyansa ya shi yake kaza zai faru gobe kaza zai faru gobe idan aka wayi gari abun ya faru sai a ce haba sai ya gyara zama ce na ga muku a ce shaidi shaidi ya faɗi abin da ma zai faru gobe idan kuma abun bai faru ba sai a yi amfani da bada'u ai Allah ya gano faruwan shi akwai kuskure shi yasa ya canja abun bai faru ba saboda haka bayan da za a yi sun tsara wa kansu wannan abun kamar kacici kacici ne kacici kacici ne gobe kaza zai faru sai ya saurara ya saurara in kuduran Allah da iradarsa ta sa dama can ya rubuta abun zai faru to sai mabiya su ƙara imani da shi shehi ya ba su labari kaza zai faru gobe kuma ya faru yadda ya faɗa din su kare manne masa da yadda da shi idan kuma abun bai faru ba dama an dasa musu aƙidan bada'u cewa Allah da ya tsara abun zai faru daga baya ya gano akwai kuskure ya canja abun bai faru ba so har abada ba za su danganta kuskure na waye ba ne ba za su taba cewa na shehi ba ne Allah ne kawai ya canja abu amma maganar shehi tana nan abun zai faru Allah akwai abun da ya gano ya farar da abun target din su kenan su yi imani su dasa mabiyansu cewa sun san gaibi ga sha sun faɗi abun da zai faru gobe ta haka za su jefa magana su san in ta faru sai su gyara zama dama mun gaya muku mun san abin da ke faruwa mun san abin da zai faru gobe idan bai faru ba ai makiya su ci a ya ta zannan da zai ya faɗa ya faru a a su ci ai tunda kun ga bai faru ba shehi baya karya bada'u ne Allah ya gano akwai matsala abun sai ya canja shi yake faruwar da shi so ba ba shehi bane kuma ku gane point ita ji very good shine wannan ya ce وهم إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذبهم أبدا وهما القول بالبداء وإجازة التقية أكيدا ننت بداء دحل تتقيانشي فأما البداء كنغشي بداء فإن أئمتهم تندسوا لما منسوا lamma ahallu anfusahum min shi'atin an anbiya yayin da suka naɗa kansu ga mabiyansu sune tamkar annabawan mabiyansu domin sun bawa kansu matsayin annabawa min ra'iyyatiha fil ilmi fima kana wa yakunu sun sanarwa mabiyansu cewa su sun san abin da ke ya faru a baya da abin da yake kasancewa wal ikhbaru bima في fi da kuma ba da labarin abin da zai kasance a gobe dama mun san haka suka naɗa kansu limamansu sun san abin da ya wuce in past sun san abin da ke faruwa a duniya nan har a lahira in present sun san abin da zai faru in future har gobe kiyama dama mun sani to sun samu wannan daman ne na su rika nuna mabiyansu tun da su annabawa ne sun naɗa kansu a matsayin annaba ko sama da haka waɗanda sun san abin da ya faru da abin da ke faruwa da abin da zai faru a nan gaba har gobe to kanu li shi'atihim sai su faɗa wa mabiyansu innahu sayakunu fi ghadin wa fi ghabiril ayyami kaza wa kaza gobe da 'yan kwanaki masu zuwa kaza da kaza da kaza zai faru fa'iza ja a zalika shai'u alama ƙaluhu idan wannan abun ya zo kamar yadda suka faɗe shi ƙalulahun sai su faɗa wa mabiyansu alam nu'limkum anna hadha yakunu ba mu sanar da ku cewa kaza zai faru ba ba gashi ya faru ba tun bai faru ba mun sani mun faɗa kuma gashi ya faru an gani fanahanu na alamu min qibalillah mu muna sani ne dare daga Allah Allah ne yake sanar da mu azza wa jalla ma allamahu allamatul anbiya Allah yana sanar da mu irin abin da ya sanarwa annabawa kun ga su annaba Allah na sanar musu abu ta hanyar wahayi ne ko wa bainana wa bainan lahi azza wa jalla tsakanin mu maman kudin nan ko yan shi'a da Allah mislu tilkal asbabu lati amilat bihal anbiya'u anillahi ma alimat to kamar irin sabuban da suke sa annaba suke sanin wani abu daga Allah Allah ke sanarwa annabawa to mu ma haka muke Allah yana sanar da mu abubuwa wa in lam yakun zalika shay'u idan suka faɗi abu zai faru a gaba kaza kaza suka ga abun bai faru ba qalu innahu yakunu alama qalu idan qalu innahu eh, wa in lam yakun zalika shay'u idan wannan abun aka waye gari ko lokacin da suka ɗiba bai faru ba sai su ce innahu yakunu alama qalu ai dole ya kasance kamar yadda suka ce din to qalu li shi'atim sai su ce ma yan shi'a mabiyansu badalillahi fi zalika badalillahi fi zalika dalilin da yasa abun bai faru yadda muka faɗa ba Allah ya gano wani abu ko wani aibi ko ta illa wajen faruwarsa so ya ƙi ya farar da shi sai su faɗa ma mabiyansu haka To dama an dasa munna akida ta bada wannan maganar ku duba ta a sharhi na firaku shi'a littafi mai suna menene firaku shi'a footnote na ɗaya shafi na casa'in da biyu zuwa casa'in da uku na fata an gane kuma a sake duba wa yunzar al-maqalat wal firaq littafin nan mai suna al-maqalatu wal firaq al-maqalatu wal firaq sunan littafin su ne shafi na saba'in da takwas na saad al kummi na babban malamin nan sa'ad al-qummi za'amu fa masalan misali za'amu malaman su sun raya za'amu li a'immatihim sun rayawa manya-manyan malamansu mabiya a shugabanninsu ilmul ajal malaman su wai sun san limaman su sun san ilimi na ajalin kowane mutum wal arzak malaman su suna da ilimin arzikin kowa da zai yi wal balaya malaman su sun san duk wani bala'in da zai shafi mutum wal a'rab da abubuwa da suke bijirowa mutane wal amrad eh da na yau ta duka za su ce sun san da shi amma sun faɗa ba su sani ba ne sun sani bisa tukiya eh duka eh ko kuma in ka dawo su ce kai ne kake gani a zahiri bala'i ne a baɗi ni wannan ba bala'i ba ne Su suka dama su ɗauko maka wannan su kore <laughs> ina kaga an gane Allah ban ya rufa asiri dama abubuwan su in ka duba da yawa ai ba sa ba haka bane na kuma abin da ya faru Allah rufa asiri Wal'amra sun san duk cututtuka da kuma waɗanda za su kamu da cututtuka duk limamansu su sun san wannan wa yushtaratu lahum fihi albada sai dai suna shar'anta bada in sun ce wani cuta kaza za ta shafe shi in ta shafe shi dama sun ce sun sani in ba ta shafe shi ba sai su ga Allah ya gano cewa kar ya kamar da shi cutan shi yafi Allah ya fasa sai sai amfani da wannan shehi da iya faɗi magana haka take in kaga abun bai faru ba to Allah ne kawai ku duba tafsirul qummi fuddon na biyu inda za ku samu wannan maganar shafi na 631 a littafin nan tafsir suratul dukhan ku duba biharul anwar mujalladi na hudu shafi na 101 babul bada'i wan nas falbada'atu falbada'u ita wannan akida ta bada'u din nan hilatun wata hila ce suka kirkiro wata dabara da hila liyasturu bihi kadhibahum domin su rika rufe ƙaryan da suke wa mabiyansu da ita kuma kalla ka ce kaza zai faru yau da yamma shuru muke gane har yanzu to kuma ta bada ne bada ba haka ne haka ne me bada eh Allah iya yana iya tsara abu ya ga kuskure ya fasa to shi ya faru da wannan din amma ba ni bane ina fata an gane don su rika rufe ƙaryansu su rika samu ta inda za su zille in ka zo kama su da ritsa su haka Suka wasan ojiyojo ne ko zilliya menene zilliya zilliya din da da yara suke yi zilliya kobo kobo zilliya ka zo ai haka ai dojin ɗinka a barka ta can a bulla nan duka to falbada'u wannan aƙida ta bada'u inna hilatun wata hila ce da dabara liyasturu bihi kadhibahum domin su rika rufe ƙaryansu da suke yi wa mabiyansu idza akhbaru khilafal waqi idan suka bada labari ya kulla sabani yanda suka faɗa sai su tare da bada'u su tare da bada'u <clears throat> sun samu garkuwa kenan وقد أمر شيوخ الشيعة أتباعهم بمقتدى هذه العقيدة شيخنا الشيعة سوء مرشما بيانسو da su rungumi wannan aƙida ta bada'urin nan bitaslim su yi darin rayuwansu su yi darin gaskiyansu da zukatansu su mika su ga wannan aƙidar kawai daram-daram su karɓe ta hannu biyu ba ja da baya bitaslimi bitanaqub sun nuna su yadda kawai sun dora mabiyansu su yadda da dukkan wata magana mai karo da juna maimako an ce aka makalla ka ce kaza bai zai faru bai faru ba mu gaskiya mun gaji da zuki ta malle a ce a'a a'a sai a tirsasa maka karkashin wannan ka'idan ka yadda da abin da kawai abubuwa da suke contradicting juna kawai ka yadda da su kawai kai yaro na ya zauna ya zauna wannan yaron kol ina bakar litinan ina fata an gane ko wannan shi ne. saboda haka ga an tirsasa wa mabiyansu su rika karɓar magana wanda take karo da juna dole ka karɓa to dole ka karɓa wannan malam ya ce eh wannan ce a'a ya ce to ya ma mu wace magana ya ce ku yadda duka ɗayan ne wannan ya faɗa bisa taqiya wannan ya faɗa bisa zahiri ne to mu ya wannan zai ce a'a wannan ce eh ya za mu nu wannan ya faɗa a bisa zahiri wannan a bisa baɗi ne ya bullo abu duk ɗaya ne ka karɓa to kaga shi a sun tirsa sawa mabiyansu su rika karɓan abin da yake is contradictory abin da ke karo da juna dole ka karɓa ka an tirsasa maka an ka maka wata ka'ida da ta halatta maka haka ina fata an gane ko wanda ce kai kashi kai zauna kai mi kai tsaye kai zauna to akan kala magana wa zan dauka eh wanda yace zaunan da wanda yace miƙen duka maganar su ba karo wanda yace ka zauna ne a bisa zahiri wanda yace ka tsaya ne a bisa baɗini zaman yake so shi ma ina fata an gane wannan da yace zauna ka bi nashi da wanda ya ce miƙe shi zaman yake so ya faɗa bisa taƙiya ne saboda wani yanayi ne ya sa ya ce ka mikin amma shi ma zaman yake so ina fata an gane wanda ya ce zauna wanda ya ce miƙe ta ce tauni ni nawa zan biya ce e in ka zauna da wanda ka biye ma magana wanda ka zauna din shine wanda wancan mai ke faɗa bada'u ne an gano ce akwai ta illa wajen miƙewan sai ya fasa har yadda da zaman kuma kawai kullum kawai kai ka karbi abu mai karo da juna kar abin nan a da a da a a duk ɗaya ne Kuna fata an gane ko wannan shine Allah wani ya rufa wal ikhtila ka rika karɓar maganganu masu saba juna an tirsasa ka bisa wannan akida wal kazib da ƙarya ƙarya ƙarara kana ganin ta an ce eh ah ka ce untashi na miƙe kuma ka ƙarya kace wai zaman kake nufi da un tashi din kuma ka ce un yadda un zaunan ne to ka ce zauna mana kawai da ka ce mun un tashi sannan ka yi kana ka ce ai tashin nan da nike nufi ka zauna ne to me sai ka ɓoye a fito a ce zauna kawai mana a'a to an tirsasa maka ka miƙa wuya wa ƙarya ka miƙa wuya eh, ka karɓi maganganu masu saba juna da masu karo da juna an tirsasa ka da waɗansu ƙa'idodi da waɗansu dudu ka karɓe su kawai mun gane wannan faftarau sai suka ƙirƙiro hujja an anna imamahum indama akhbara bi khilafil waqi duk lokacin da ka ga limaminsu na shi'a ya ba da labarin saɓanin abin da ya faru kala sai ya ce idha haddathakum bi shay'in duk limamin shi'a da ya ba ku labari game da faruwan wani abu fakana sai abun ya kasance kama na kulu kamar yadda muka ce zai kasance din Kulu ku ce sadaƙallahu wa rasuluhu kawai eh, maganan malam ne ya faɗa malamin su amma in ya kasance kamar yadda limamin su ya faɗa kawai ku ce sadaka Allah wa rasul tamkar Allah da manzansa ne kawai so babu bambanci wa in kana bi khilafi zalika idan kuma ya faɗi magana ta zo saɓanin haka faƙulu sadaka Allah wa rasuluhu ku sake cewa sadaka Allah wa rasuluhu tu tu'jaruna marrataini wannan ma za ku samu lada biyu a wannan <laughs> ina fata an gane ko idan to shine in somari idan shehin shi'a ya ce maka kaza zai faru kaga ya faru din kamar yadda ya faɗa to ka ce sadaqallahu wa rasuluhu tana da lada ana lada ɗaya idan shehin shi ake maka kaza zai faru gobe da minti ka kaga san bai faru ba nan ma yake ka ce sadaqallahu wa rasulu shi ma zaka samu lada anan lada na ka samu da ya faru sadaqallahu wa rasul ka samu lada da ya saba bai faru ba kace sadaqallahu wa rasulu ya samu domin Allah ne ya ga faruwan shi ba zai ba ya canja to ji wai lada biyu ma zaka samu lada biyu ma za ka samu saboda tsaban ka karbi kawai ka yadda da maganansu in sun daidai ne rashin daidai a wajensu ba menene daidai ne ba a so ka jaɗin ne to haka shi a ake tirsasa musu su bi abin nan kawai abin da hankali ma bai yadda da shi ba wannan maganan ku duba tafsirun ummi wallafzu lahu shafi na 288 suratu yunus ku duba alghibatu lin-nu'mani ko alghaiba shafi na ɗari uku da biyar hadisi na goma sha uku a babu ma ja a man'i wat tawqiti wa tasmiyati li sahibil amri ku duba biharul anwar mujalladi na hudu shafi na casa'in da tara hadisi na takwas babul bada'i wan nasri kun fahimci wannan da kyau wannan shine ma'anan bada'u mun faro shi tun satin da ya wuce yau mun gama to yan shi'a suna da wata aƙida kuma shine tambaya ta ɗari da arba'in yau ma hiya aqidatuhum fil ghaiba aqidan su game da al ghaibatu uya uya wa man awwalu man ahdathaha wane ne farko wanda ya kirkiri wannan akida ta alghaibatu buyan wane ne ya kirkire ta wato za su iya ce maka shehi ya ce kaza ya ce kaza a ina yake ina yake a wani ƙasa ya ce a yana nan amma a ɓoye a tirsasa maka ka yadda a ƙarƙashin wannan akidan cewa eh lalle yana ɓoyen, amma yana aiko saƙo yana aiko saƙo shine alghaibatu alghaiba alghaibatu menene aqidan shi'a game da alghaibatu wa huwa wa man awwalu man wane ne farko wanda ya kirkiro wannan aqidan ya damka ta ga shi'a shaykhuhum abdullahi fayyad fayyad yace ma'anan alghaibatu alghaibatu min al-aqaid asasiyya inda al-imamiyya aqida ta buya tana daga cikin ginshikan aƙidun shi'a na imamiyya ku duba footnote tarihul imamiyyati eh, wa aslafuhum min shia tarihin imamiyya da magabatansu shi'awa shafi na me 160 biyar wa mawallafin shi abdullahi al-fayyad fa shuyukhu shi'ati ku duba shehunan shi'a ya ataƙiduna suna ƙudurcewa a zukatansu cewa annan arba wannan ƙasan da muke gani la taslu min imamin ba ta taɓa ko daidai da kyafta ido a ce babu wani imam na shi'a da yake tafiyar da al'amarinta lahazatan wahidatan daidai da kyaftawan ido wai a ce babu wani imam nasu da yake nan babu shi ba ta yi ba saboda haka imaman na nan kawai jiddun wa abadin suna nan iftaral kulainiyu ala abi abdullahi rahimahullah kulaini ya kirkiro wata hujja da za ta tabbatar da haka ga abu abdullahi ya danganta ta shine wane ne abu abdullahi shine imam hussein ko annahu kala ya ce wa hashahu wa hashahu kuma atafau bai faɗe ta ba ya ce laubakiyatil ardu bi ghairi imamin lasahat da a ce duniyan nan an samu less than minti ɗaya da babu wani imam na shi'a da yake controlling ɗinta da yake tafiyar da ita da tuntuni ta menene da tuntuni kasa ta kawo a duniya da babu ita in existence da kasa ba ta existing la saqat ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai kitabul hujjati hadisi na goma babul arzi. la takhlu min hujja kasa ba ta rabuwa da wani hujja daga cikin hujjojin wato imam kenan wani shi ma wani level ne na abin da a ce wani ya zama to hujja hujja akwai imam akwai wani ai hujja ne wato in ya faɗi magana maganar shi ma hujja ce ba a ja kun gane hujja kamar yadda idan kana abu aka ce ga alkur'ani ya ce a a ce a ya kawo hujja mun yi saranda to haka nan ma mutum a shi an ce yana kai matsayin menene hujja da ya faɗi magana kana ja aka ce imam wani ya faɗa a hujja kawai hujja ya yi magana ba matsala ba ja hujja waftara ala abi ja'far ya kirkiro aka kirkiro aka danganta wa abu ja'far wa hashahu alhalin bai faɗa ba yace wai yace law annal imama rufi'a min al ardi sa'atan da za a ɗage limamin shi'a daga doron ƙasa kawai na minti ɗaya lamajad bi ahliya kama yamujul bahru bi ahlihi da ƙasan nan ta hausu ne ta birkice gaba ɗaya kamar yadda teku yake igiyar ruwa yake hausinewa da jirgi gaba ɗaya amma dalilin da sa kuke ga ƙasan nan tana nan stable ba ta ne ba ta burkicewa akwai limanan shi'a a kanta a kanta to tun da aka halice ta kaga ta burkice ba to bi ma'ana kullum su ne a samanta yake hana ta birkicewa so babu wani zamani ko sa'a ko awa da za a ce wai babu limami na shi'a a kanta da yake kontrolin dinta ina fata an gane ko ka duba footnote na uku sharhu usulil kafi volume 5 mujalladi na biyar shafi na ɗari da ashirin da nawa da bakwai hadisi na nawa hadisi na goma sha biyu babu annal arda la takhlu min hujja kasa ba ta gushewa da hujja akan ta limami ke na shi'a ku duba biharul anwar mujalladi na ashirin da uku shafi na ashirin da talatin da hudu hadisi na hamsin da shida babul ittirari ilal hujja wato kasan ma dole ne kawai ta bukace ku wani limamin shi'a a kanta dole ne kawai don ma a samu maslahan duniya wa annal arda la min hujja wannan shine wa zalika annal imama indahum limamin shi'a a wajen dan shi'a shi ake kira al hujjatu ala ahli al ardi shine hujjan Allah ga ƴan ƙasa wanda suke rayuwa a doron ƙasa ba Allah ya aiko annabi ya to hujja gare mu ba yawa idan muka yi abin da ya zo mana da shi mu shiga aljanna idan ba mu yi ba hujja ta hau me kanmu to shi ma limamin shi a duk inda yake a duniya hujja ne ga waɗanda suke doron ƙasan nan in ka bi shi aljanna in baka bi shi ba Allah zai kama ka da hujjan cewa ai na turo maka limami wani ba ka bi shi ba shi yasa ake nan eh an saba mai to shi yasa liman ake kiran su lahi ala ahlil ard hujjan Allah a bisa doron kasa da halittunsa da suke doron kasa in ka bi shi ka tsira in ka ka halaka kuma Allah ya kama ka da hujja ci aina aiko maka limami wani ta ki ka bi shi so ya zama hujja akan ka kenan Allah rufa mana asiri saboda haka fala hujjata inda siwahu su ba su da wani wanda suke kira hujja in ba limamin su ba hatta kitabullahi ta'ala hatta qur'an nan Allah da muke gani su a wajen su lesa hujjatan su ba wani hujja bane kawai bidunil imam su dai imam din su suka san shine hujjan su kawai لأن القرآن لا يكون hujjatun illa بقيم dan qur'ana shi elon baya zamanto hujja sai wanda yake jagorantar mutane ta ƙur'ani kuma shine limamansu duba wannan a footnote na biyar usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha tara ku duba ilalu shara'i shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in hadisi na ɗaya babi na ɗari da hamsin da biyu illatu ifbatil a'immati na hujjoji da hikimomin da suke sa Allah yake kafa duniyan nan da limamansu na shi'a wato su ne kamar turakan duniyan nan ana ɗaga su duniyar za ta yi collapsing walƙayyimu abinda ake nufi da alƙayyim ko ko Allah yana da wannan sifata Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shine al su al-qayyim ajin su huwa ahadu a'immatihim al-ithnai ashar shine ɗaya daga cikin limaman nan goma sha biyu suna kiran shi al-qayyim kama huwa ma'lumun kamar yanda yake sananne ne min nususil aqdiyya daga cikin nassosin aqidan su na shi'a wa awwalu man ahdathaha farko wanda ya kirkiro wannan aqidar bi i'tirafi shuyukh shi'a bisa yarda da magana da tabbatarwa na limaman shi'an shine shaykhuhum al babban shaykhin su da ya kirkiro musu shi'a waye kenan Abdullahi bin Saba'il Yahudi Abdullahi dan Saba ba nan shi ya kirkiro musu wannan aqida alladhi qala bil waqfi ala aliyin wa wato ka gani wanda yake cewa lallai a tabbatar wa aliyu cewa aliyu yana nan amma ya ɓuya bai nan amma ya ɓuya algaiba ku jalladi ku duba fudnon na shida almakalatu wal shafi na sha tara zuwa ashirin firaku shi a tilittafi na biyu shafi na hamsin da ɗaya ina fata an gane ko to tambaya a nan idan aka tambaye su wannan idan muka ɗauko shi ya yi nisa ko da ke ta ana so a kawo muku example na gaiba ɗin bari mu tashi a nan gobe na 141 walana an nas'ala shuyukha shi fa naqul aina imamukum al-yawm ai limamai goma sha biyu nan babu su an ko da ta tambaye su ina imamin ku yana ce yana nan amma yana boye fa a ina boye kullum fito fili mana annabi ya fito fili aka je jihadi da shi aka gudu aka bar shi shi kadai mana ce ana rasulullahi la kazib ana muhammadu bin abdullahi la kazib to me yasa shi kullun limami shine mai shirin amma a boye fito mana karamakalla fito ne? da za ta tambaye su to ina imam yanzu yana nan shi ke kontrolin duniya ina yake to amma a ɓoye kaga indirectly suna so fa su ce sun bashi sifan Allah domin Allah yana nan shi ke tafiyar da duniya amma ina yake ba ma me ganin shi to shi ma wannan kullum imam na nan shi ne mai tafiyar da duniya amma ina yake ba a ganin shi yana nan a ɓoye to shine za mu tashi goben da izinin Allah subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu okay ku yi hakuri ba wannan nayi niyyar fito da shi ba akwai wata takarda a nan wanda wani bawan Allah ya turo kamar haka sunana abubakar sadiq lambar waya kaza sunan iyalin shi kaza bukatar mu shine muna roƙon addu'a ta samun nasara wa matana a jarabawan ƙarin girma da ta rubuta wajen aikinta mun gode Allah ubangi ya tabbatar ya sanya alheri a ciki ya kare dukkan wani sharri da fitina a ciki Allah ubangi ya yi albarka ya sa mu dace mu ma ya karba mana ya mana muwafaqa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh